النظر فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة bayan tsohon su da muka mun samu saboda an haram ko Allah sun yi kamfanin dawo za mu ci gaba da bita sun wannan littafi na aljami na imamu turmizi Allah ta ala shi makarama wanda wannan ya yi daidai da daren ashirin da takwas ko da tara da alhamdulillah jiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari da na nawa kenan wanda ya daidai da ko tara da watan oktoba ko tara da watan goma ke shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta jira ta miladiya idan ba mantawa kamar za mu tashi a babi na takwas cikin suka da zaka nan ne na babu ma ja alaika sosai da wasu kusa da الإمام babu يقول من باب باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق ولا في الرقيق صدقة wannan babu zai karanta da mu cewa babu zarta a cikin abin da ya shafi doki da bayi doki da kuma bayi الله المستعان قال الإمام الترمذي حدثنا أبو فريد بن محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيء عن سفيان وشعوبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عباد بن مالك عن أبي هريرة قال ونحن كما يسار أيضا بأخت أكثر من بسم عبد الله بن دينار من قال أبو هريرة الله تعالى مكرده abu da allah ya kara masa da cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة wato musulmi ba da babu ma'ana zakka ba ta zama wajibi ba alal musulmi a kan musulmi fi fara cikin doki don ya ajiye ko da da ajiye idan musulmi yana da tarin dawaki barba na dawaki ga suna ko sun da ina ne Allah ta'ala bai dora masa bai dora masa fitar da zaka a kan su wala abu haka nan mutumin da yake da bayi shi ma babu zaka a cikin sa an gane wannan wasu ba an aliyu ma abdullahi bin amr قال أبو عيسى فقال حديث علي بن أبي طالب عبد الله بن عمرو بن العاص kana duka suna jilala akan wannan hukunci abu al-imam at-tirmidhi yace hadith abi hurairah hadithan hasan sahih wal amalu alayhi inda ahli al-ilm yace hadisi da ingantacce kuma ahli ilmi ilm akan wannan hadisin suke ma'ana hukuncin da yake ci a kai annahu da fil khayli as-sa'imati sadaqa an gane suna da dawaki amma ya san fitar da ke ya ɗora su fi kiwo kila a kadama ko makamancin haka mun gane wannan da babu da ta to ballantana wanda ya kirke sa gida yana ba su bisana mun fahimci wannan to dabbobin da yake akwai zaka mashi akwai kula alaba a kan asali ma ji akwai zaka ko a wanda ka kirke ta a cikin gida kana wannan da doki ko da yana zuwa yana cin ta kulki arzillahi ne to babu da ta a cikin wala fi rake haka nan bayi mutum yana da bayi masu tarin yawa ba za a ce ka ai kuɗi ne tun da yana da bayi ba shi ma babu zakka a ciki idan nuna da khidma al-imam tirmidhi ya kawo sharhi ce idan kanu da khidma idan ya zama to wannan bayan ajiye su ne saboda hidiman yau da kullum an gane wannan illa an yakunu litijara amma da mutum ya zama to kasuwancin bayin yake yi yake sayarwa yanzu yake yana sai da an gane wannan فإذا كان التجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليه الحول dan ya zama waɗannan bayin domin zarta ne a domin kasuwanci ne siyan yanzu ake ana siyarwa to akwai zarta cikin dukiyansu idan hala alaihar haul idan ainihin sa mana an ta cika shekara kun ga da nake babu ma da fil khairi wa haqiqi talaba da nake Allahu ya sun kun wa yanzu da yi yanzu bawa ya zai iya mallakan wani abu na shi shi ba mutum ba ne me yasa lafiya sun shi da mutum ne shi ya zama su ya iya mallaka ko ko zai a da dabba ne ya zama kun dabba ba ta iya mallakan aure wanda bidara su ke kira alkhair ya ta cewa ruƙiƙ sau da ya fi kama da dukiya ko Allahumma sallallahu kun ganda aka yi musu kudin goro a gani yana da dawaki da yawa yana da bayi da yawa duka waɗannan dukiya ne don haka nan babu zarta a kan shi yasa da sa ta shabawa Allah ya sauri. in ta wasu irin da ya ba diya za ta biya ba kima za ta biya ko diya za a biya saboda ya fi kama da dukiya idan aka lura da yadda shari'a take magana kan hukunce hukunce mai shafi bawa wanda yana da matuƙar muhimmanci da aka kashe harkar mutum bayi ɗin Allah shi ke cikin المهم ليس على المسلم في فرسه ولا في أصله صدقة إذا مجال ما مسلم بها ما تعلم بيانيات إذا كانوا للسلمة صح؟ illa an ta samu da shiga idan ya zama to kasuwanci ake yi da su to akwai a cikin idan mun zo gaba za mu ji menene dalili a kan yin zakkan kayan kasuwanci suna kasuwanci aya ce ta ce akwai a ciki ko ko wani nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ijma'i ne ko ko babu ma wani ijma'i sahihi a Allah shi ne الأجر في زكاة الأصل الأصل الجمعة كل زكاة في الجمعة وباو قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التلميذي عن سلقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أجزء رقع بيت جزء Thank you. amma wani ba ta da kai wanda suke sawa a sama zuma su shiga a ya ce sa'an da za su yi an gani wanda ya samu tsangi ta kai guda goma zai ba da zakan guda ta sun san sukan sa a su sa a su sa a kan a ɗan ɗan turare da wasu kan abubuwa ko wani zai zo a kan can zuma su zo su ɗan yi sa'a zai ga mutum sai yana da guda kaza sauran وفي الباب عن أبي هريرة وأبي السيارة المتائي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال بل يكي ولا يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء وهذه لا تروجوك أولا باب نزل جمعة أما بيوم سبت إن الله صلى الله عليه وآله وسلم shi yasa da aka tambaye jin umar dan yayin da zakka kuma ya ce mu ba ko da wani zuma mun yi na hada da zuwa yawan da mu ne mu ta wannan kuma hadisin fihi lin saboda sadaka ta bin abdullah da afarul bukhari wa ahmad wa ibn maryam shi yasa ibn hajar a cikin takaribul tabi'i yake da iko yana hadisin bai inganta ba amma kuma kun ga wani nau'i na dukiya ko ba dukiya amma shari'a ta kawo da ta ba kowace irin dukiya ce shari'a take cewa sai an ba da zarta a cikin ta ba zarta irin wancan dawaki to da ɗazumin ji wanda duk zai aje dawaki a gidansa kaga mai kuɗi ne ba wanda zai tara bayi kaga ya nuna cewa mai kuɗi ne a cikin wancan kuɗin na ne akwai zaka amma ba cikin bayin da ya tara suna masa hidima ko cikin dawakin da ya tara yana kilisa ko yana iya mai sarauta ne ko yana ko yana ko yana na fahimci kama mun ji alimamin filin ya mana isara abin da mu suka tafi a kai idan ya zama to ba kasuwanci ake yi yanzu dawakin polo kasuwanci ake da su dawakin polo kasuwanci ake da su <laughs> shi da kansa ba kasuwan ɗaya ba amma kuɗi ake nema da shi yanzu ko da kaya cikin da ana neman kuɗi da su amfani an yaya wannan idan ana kasuwan da su ma'ana juya su ake yi

idan mun kalla za mu ga ba karamar hikima ce ba da shari'a take duk babu zakka an gane wannan to da galibi da ka kalli hidiman da ake wanda abin da suke kawo sai da su koma haji amma irin waɗancan kuma da ake wancan gasan da su ji asalin gasar ne kuncin sa shari'a mun ga ya sani ake yi da shi kan ka san ma ne da kuncin sa halatta to kuma sai a ce a bada zakka Allah ya shirya da mu to da ka babu wani ingantaccen nafi da ya tabbata a kan abin da ya tafi sadaka ma'ana zakka na zuma والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق عن ذلك أما هو الأمل على هذا عند أكثر يجب أن يكون عند بعض أهل العلم جمهور كنت بعض حسن وهو وبه يقول أعمل وإسحاق وقال بعض العلم ليس في الأصل شيء ثم كان ينا صنع الجمعة يا سارة يا سارة ونحن ذكر wato wata hikima da ke ci lura da da ku lura da dama waɗanda suke zuwa su ku ɗaura shiro zuma su kalli yadda suke rayuwa o da ta ne ba ku ya ɗaura ruwa ba ke ba ruwa ya kun gane wannan sai ka mai samu guda ɗayan ma ka taɓa mai ma ya ake har yi yawan da zai fitar da zartan masu kan shi wani abu وصدق ابن عبد الله ليس بحاكم الكفر صدق ابن عبد الله ليس بحاجز وقد خولف صدق بن عبد الله في رواية هذا الحديث أن نافين عن ساقامة صدق في رواية هذا الحديث أن نافين جاء الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن سرقة العبد عبيد الله بن عمر ya rawaito daga nafi kafin ba lalle an saba ma sadaka ta guna abdullahi yake cewa ta alani umar bin abdul aziz umar dan abdul aziz Allah shi masa rahama ya tambaye nafi an sadaka ta al'ad dangane da me ya sani game da hukuncin zakka na zuma qala sai ce kuntu sai sai ma inda na asalna ta sadaka ne mu ina muke ma da wani zuma da har aya ce za a yi wani sadaka da muna ma neman walakin الثاني أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في الأكل الصدقة سيدي المغيرة بن حكيم يا بام حديثي شيء أكرم كان سيد ليس في الأكل صدقة باب وتزكى من عبد الله الجماعة فقال عمر أمة عبد الأمير عدل مرضي وأنا في آجل في نواب الشرطة وليك أما أكرم وأنا ملاحظا من سيد nan ba kowace irin dukiya ce za a ce akwai zakaru a shari'a ta kan kalli waɗansu masali ila ma ce to mu da aka <laughs> ce mana idan mun samu ah, abin nan a wuski biyar ko ba da zakaru. a yin masu raka da mun ma a ɗauke mana ko ba ta da a duk wani zai iya noma gwargwadon abin da zai ba da duk manoman ka zai yana ga cewa tabbas Allah ya sa albarka wa ɗan gwargwadon wannan karfin na cikin wannan gudu da yawa amma mutum da kasa masu ɗan noman jirin masu ɗan neman noman na biyu ka ɗan samu ku na za a samu gida nawa ne suke iya noma abin ya tuwa da nan sannan kuma wanda duk Allah ya sa albarka a gona har ta kai kima na zai iya ba da gasa shi kan za a ga yana jin a ran shi ba alhamdulillah فقال عمر عدل مرضي فكتب الى الناس ان توضع يعني انهم لن تاتي ربوتا يا ايتا مؤمال الناس إذا جاءت في الوقت اللي يكون فاني انا تقرا. إذا جاءت دينا تقرا. إذا كان جمعة دينا تقرا. tsarin mutane su san sana'a san samu abin da za su rayu da shi mun fahimci wannan sana'a su samu abin da za su rayu da shi Allah shi باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول sannan mun wuce wani karatu makamancin wannan a baya cewa babu zakar alal mal a kan dukiya al-mustafat wanda aka same ta dukiyar da aka same ta an gane hatta ya hula alai alhauli har sai ta cika shekara yan me ya dalili a kan wannan sharaɗi a dake masan sharaɗi ne zama suna da dukiya in ba zakka ta noma ba to sai shekara ya zagayo wannan wani amuru alaihi haka ne ko ba haka shi ne dalili a kan wannan قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال وفي الباب أنت الراء بنت نبهان الغنوية فحديث جبريل بن عمر ألا اشترى مسجدة أشترى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من استفاد مالا ونبيته وتجوكيا ولا زكاة عليه باب زكاة ثم نبيكيا حتى يقول عليه الحول sai in wannan dukiyar ainihin shekara ta zagayo ma wannan dukiyar tana ne a daidai lokacin ne zaka ya hau kanka kada mu manta sai ta kai misali ana maganar dukiyar da ta kai misali inda rabbi kuma shekara ta zagayo ma dukiyar tana nan inda rabbi wajen mamallakinka قال وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ومن استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يقول عليه القول عند ربه وأن إسنادي كما أيوب يعني السخي النافع عن ابن عمر قال cewa abdullahi dan umar allah shi kara masa yarda ya ce man istafa da malan fala zakata فيه حتى يقول عليه القول عند ربه wanda ya samu wata dukiya babu da ta cikin ta har sai shekara ta zagayo ma wannan dukiya قال أبو عيسى هذا الصوت من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأن الشيخ بن بنت أبي حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى من Kina hadisan mabuƙ ne ba wako ba ya jin jini? Hadisan mabuƙ ne ala Abdullahi bin Umar, Zayru Martudin, Ilayin, Aliyu, Sallallahu alaihi wa ta'a. Mun gano wannan? Alimamulkin Ruge wa ayyuka ko bai bin Umar? Wani bai ruwa ne ne an nace bin Umar a mabuƙ ba? Wanda kowanne ɗaya daga cikinsu ma? Zayu karu bi abu da na ذلك لأنه لأنه في الأصل ما ضعيف متكلم في ضعفه بين الحديث محصل عندهم فبلغ هذا وانا جمع من الثقات من كنت أرى كثير واجب الحديث ولا كنت مرفوع ضعيف من كما في الرجال كذا موقوف نيل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ثم دع ما سبق إرفاع الموقوف وسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد وال إيه؟ والصحابي زمان بن زيد بن أسلم شيء قائم كان حديث قال له شيء وأنا بس موقوف من أعمال وحكم المرفوع فهو الشيء اللي أخي لك لا وذاك كيف يأتي ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وهو كثير الغلط شيء حديث يروته كل كل التقوى بالغلط فإن ابن آدم إذا أكله كبير الشيطان وكان بإيدي ليش أما غير متهم بالكذب إذا لم يجد إذا يتوقع بإيدي ويسوع هذا هو كيف شيء يسوع نعلم أما ما هو الدنيا كاتو تداني لازم ندري كم تداني ورثوا ليس آلهي من عجيب من دمهاتنا dangane da cewa ne ina gari an bayan wata ya an bayar wa nabi sallallahu daga ibn umar kada ya karo wannan asarin cewa manistafa da وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن انس والشافعي وآمر واسحاق ولنا يما اسماء جدته الإمام مالك بن أنس الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وكان أبو ذاك الشيخ مثل من ذلك يا أواجي بلا ثلاثين من تذكر كيف بلا أشهر تنقية من تذكر كيف to ان zai kirga ne daga asalin wancan talatin kan kore da yanzu zai samu cikin da suke hankali yanzu الجنة كيف كيف حتى يقول عليك ya kenan da yanzu da suka fita mutum suka yi tsazarka to daga yanzu ne zai fara su kirga shekara ta zagayo a mutumin da yake da ajiyayyar kuɗi dubu ɗari biyar suna na ajiye watan su bakwai sai kuma ya samu wasu dubu ɗari biyar su ya haɗa su da wancan ya ajiye sai eh, ya zai ba da zarfai daga yanzu wannan da ya samu wannan malam mustapha dutsen nan suka zama so sun kai nisa shi ne ake maza da yanzu ya fara shirgawa to shi kenan mutumin da yake da raƙuma guda ashirin <laughs> wacce guda ashirin da hudu yanzu ne yake kansa to daidai lokacin sai ya samu fitara yi da to sai ta haihu cikinsu yanzu ba ta aka ba shi ba cikin waɗannan ashirin da wasu ne ɗaya ta haihu ta zama da biyar mun gane wannan ne bambancin shi wannan mutawallafin ya anil ne ila ma fahimta ma'ana da cikin asalin dukiyar ne aka haifar da cikon misali wannan kuwa ba daga cikin dukiyar ba ne haifar da misali shi za ka rabu tsakanin wannan da wancan an yi haifar ko ko ba saboda wannan ittifaq ne idan ainihin dukiyar min jinsi na ne kuma min al-mal al-mutawalla bi ne idan ya haku yin haku bi asli amma idan ya zama to yan gairi ne ba ta shi a hatta ya kula alaikan hawa mun fahimci wannan wanda fadlan an an ya kuna min gairihi fi mal kaje da kuma ta kana da dabbobin ka awaki ne sai ka samu gadin kuɗi

amma wasu daga cikin malamai suka ce idan yana da wata dukiya wanda ta kai zakka ta zama wajiba a kan ta sai ko zai fi zakka wa in lam yakun inda juwal mal al mustafa ma ta ju fi zakka lam ta ju alaihi fil mal al mustafa zakatun hatta yaqul alayhi amma idan ya zama sai da wata dukiya sai wannan da yanzu ya ci gado a kai samu bana an raba an ba shi sami misali ana to wannan lan ta jin alaihi filmal al-mustafa ba ta zama wajiba a kansa a wannan dukiya da ya samu ba yanzu zakatun ko hatta ya bude alaihi al-hawl لكن فإن استفاد مالا قبل أن يقول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. هذا التفسير إذا كان مغانا yana da dukiyar sadama kuma ta kai misali za ku zarta a kai kafin ya zakan kuma sai ya samu wannan ƙari a kai sai yanzu wannan da ya samu ƙarin zai hada da wancan ne sai zakan su gaba ɗaya ko ko a'a tun da yanzu ne ya samu wannan zai jira sai shekara ya zagaye wata sannan ya zakan ka. wanda already ya yi amma me yasa da na bada misalin wancan rakuman rakuman can suka gamsu da cewa akwai babban tsakanin wacce ta haifa da wanda aka rusar da ita suka ji wani sauri abin da suke cewa ya danganta asali shi talaka ne sai yanzu ya samu kuɗin to sai shekara ta zagaye amma wanda ke yana da buke na dama ta isa zakka zai ya samu tsari da wannan to duka je hada ya musu zakka to amma ga waɗancan asar kuma ta kula da ilal hawl ita ce ai wannan na ɗaya am ne to bi hana wannan saboda ai duk kace ta kula da ilal hawl an yadda cewa kuma daga cikin jinsin dukiyar na ta yi ba za ya zartar da ai ba da ke cewa ba nasi ne ce inda da cikin su ne ta fi ba sai ta shekara ba ba nasi ba ne kuma sai ittifaki a kan haka cewa inda da cikin ne fita za a yi so da haka wannan dama tana tsari ne to a kawo mutum zai zaka amma ana magana ne da wanda shi ba mai kuɗi ba ne sai yanzu aka raba musu gado tsari na ya kamata hanyar da aka fi هنا بيلقى تو رادر سے کیا کوئی بتا رہا ہے منا کہتا وبي يكون في جهاز الثوري واهل الكوفه في اهل الكوفه تو الامام الترمذي في اكان هكذا نعم هذا هو كذا تو شو so za ka idan mun fahimta abin da jamhuri ke magana shi ne mutum yana da dukiya ko bayi da ita wannan dukiyan yana da ta zarka ko ba ta isa ba in jiya wani dukiya yanzu da ya samu da ya da ita da wancan ba babu zaka a tsammanin wannan malam mustafa da suna hata ya ƙaura alaikin aure abin da suke ya da sauri da ana su ba ke cewa idan bai da dukiya ne yanzu ya samu to hatta ya kula alai alhawu amma yana da dukiyan da yake ta isa zarta ƙwararri sai dai shekarar da ya zo masa ba sai ya samu ƙarin wata dukiya ta saki kuma jinsin a magana duk magana da ake jinsin a kwai ya ke magana jinsin wancan a wani jinsi da wancan to yanzu dama yana da miliyan ɗin yanzu sai ya samu kuma waɗansu miliyan ɗin daga baya to waɗannan da ya samu daga baya sai haɗa da waɗancan da ta da zartar da zai ce wannan su yanzu suka zo don haka shi ke tara ya zo musu ba abin da ana suka fi cewa ce hausar da yake son gane sosai na wajen rubutu ana misali ta fara kamar misali mutum na da kuɗi na da miliyan ina ne. to sai shekara ne zuwa suka zama mai zai biyu da ɗari biyar shi ne ake magana ko ɗan haɗa gaba ɗaya ne da shi ake magana zo yana da miliyan biyu shi kasuwanci ke ba ya ne da miliyan biyu ta ne sai yanzu sai aka ba shi kila miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar kawai ya samu yanzu ya samu ya ta wata hanya kila kyauta aka ba shi kila ya gada ne kila kila ya dai samu dai kawai ba ana magana yana karɓar shi ne ne suka zai shi ka na magana da <laughs> ya <laughs> <laughs> na fara da kilanin wancan saboda mu gane bambancin da irin da ya sa suka bambanci wancan a cikin dukiya ta kawo za ka fere domin ka da za su daga da za a yi zata har da ita amma idan ba a cikin idan ba da shi aka yanzu ba dukiyar ta haifar da ita ba to hatta ya shula alaihi alhawu abin da ya wuce da miliyan ɗaya saura wata biyar ko makamancin haka ta yaka ba ta kyautar dubu ɗari biyar ba su da bukata ta je ta ajiye na da miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ta ajiye su tare da wancan har shekarar wancan ya fita to yanzu zartar miliyan da dubu ɗari biyar za ta ba za mu abin da tsari ko ke cewa ke amma dubu cewa ke zartar miliyan za ta wani dubu ɗari biyar ɗin da ka ajiye ta a karantar da ba ta ma kai zartar saboda haka na hunsan zartar amma a lokacin da ka fitar da zarfin miliyan ɗaya ne sai wata shekarar da zabe wancan suna tare yanzu ne za ka yi hankala ta yanzu wanne ne wani na jin na wani kubo na jin wani idan muka koma asali shine hatta ya hula alayhi alhawa kuma yace ne marfu'i ba marfu'i ne mawquf ne da da jawa daga ibnu umar ne kadai ba a yawan da yake abu da shi da wadansu iddati min as-sahaba ya fi ibn abbas mun gane wannan to amma dai bai na nashi daga ya kai shi marfu'i ba na a mawquf ne ya me yasa ka ce kuma da marko saboda an sha maka ya ce mana sahaba ne suke jima'i na ai kuma ba mahalli ne na cikin wannan mahalli ijtihadi ne hatta يحول عليه الحول me yasa shi yasa ta ce da aka yi masu tsauri na ƙaji da wani ta ce to idan kuna hujja da hadisan zula alaihi hawi ai me yasa kuka yarda cewa idan a daga cikin dukiyar ta kamar da kaba da wancan dukiyar ce ta haifa da waɗancan 'ya'yan ko kuma ta ƙaru to ba kila ba za a lura da wannan ƙaruwan ba za a lura da asali ne kuma su daga ciki kenan akwai amni amma ya rabi dole kusur kenan akwai rufin kuto zai iya shigar sa saboda haka nan kamar yadda wancan daga cikin jinsin dukiya ce ta haifa shi ma wannan jinsi da ya ne sai dai ba shi ne haifar da shi ne Allah al kuma ya fi zai fi sauki ma fa eh, zai fi sauki mana saboda yanzu masu dukiya a shekara kuno za su rinka yin zaka kenan saboda yanzu misali saura wata biyar ya zartansa sai ya samu wannan dukiyar da zai ta tsaro, sai ya zartan na asali ban da wannan ta kafin na wancan ya zaje na wannan kuma ya zaje. to shi kuma kafin wani ya zaga shi kuma wancan ya kwangirin na wancan da wani wani kullum ne yake samu kenan kullum zai zaka kullum kun fahimci abin da nake kuma ba lalle ne ya zama waɗannan nake samar musu ga waɗancan ɗin ba hanyoyin samun daban-daban amma kuma duka na yi to kullum ne zai dinga yi so da ka wannan fatawan ahalin kufa din na abin aduba ne yanzu da shekarar ta rusko kawai tun da asalin dukiyar ta isa zarta gaba ɗaya yanzu ne ya mallaka kawai zarkan su sai zama mun zarkan na ke yanzu kawai kuma san duk shekara ne lokaci kaza ya san dukiyar ta kaza amma ba ka malam mustafa da malam mustafa da wani ta eh, da yau zakan wannan ta kai ba gobe kira rana ita wani zakan wancan zai zabe rana ita على أي حال باب ما جاء في ليس يعني باب ما جاء ليس على المسلم جزية قال حدثنا هاب أقسم قال حدثنا جرير عن كابوس بن أبي بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلوه قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce la tasluhu qiblatan fi ardin wahida a samu addinai guda biyu karfin ɗaya daya a ƙasa daya ko a gari daya mun gane ai zai yiwu ba to zuwa ke da hukunci kenan dole ɗaya ya zama to ta danna ɗaya walai ta alal musulmi jizya sannan babu jizya a kan musulmi ah, dama jizya su ake ba da jizya Zimmiyi ke ba da jizya Ƙasar ta musulmai ke amma yana zaune shi yana cin arzikin ƙasa to shi ne zai ba da wannan jirgin a matsayin ta haraji babin da ake nufi ka ga to yana dama asalan ma ba kan musulmi ka ba to kuma an ce babu jizya kan musulmi to me ma haka suka ce a asali akwai ta kan sai dai kafin ya biya sai musulunta to yanzu zai biya na da a sun da ya musulunta a yi alislam ya biyu masu mun bayyanci wannan tun da yanzu ya musulunta kafin ya biya da dama ana ce musulunta ne an kusan musulunta dan abin da zai bayar Allah shi ya musulunta to da tarihin da ikin da inganta wa madawar amal alai قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن آه، بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى الإمام الترمذي في حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ربيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا هو التنبيه مثل لتشكيكم ماذا وسهل مرسلا ليس والأمر على هذا عند عامة أهل العلم mafi yawan malamai su fitar annan nasraniya idza aslama wa bi'at anhu fidyatu raqabatihi cewa ba na sare ce ya zama to ya musulunta to yanzu juriyar da yake kansa da bai riga ya bada ba za ka ce yanzu da kafin ka musulunta ka ga na bara ba ka bada ba shekara ta ka zafe na ke yanzu sai kai ta kirin nasu yan <laughs> a an yafe mutu wata sai ce wa ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yasa alal musulmi yana usurun innama ya ani bi jizya turbaqa ba wannan wani hadisi ne da bai mamu zai ke isara hadisin abu umama yake cewa la yasa alal muslimina usurun usurun jama'u usurun ko innama ya biyu bi jizya turbaqa ba sai ce abin da yake bi jizya ne da yake kan kowa haq da yake kan ɗaiɗaikun mutane ya mutum ne yake haka ake yi da hadith ma ya fassara hadar hadith a cikin wannan hadithin akwai abin da yake fassara wannan hadithin an gani saboda cewa yake alal yahudi wa nasara wa laysa alal muslimina usul innama al usul alal yahudi wa nasara shine idan musulmi yake cikin hadisi ya ce innaha usul alal yahud wan nasara wa laysa alal muslimin usul shi yasa ke to usul ana nufin aljibiya ne saboda ga wannan abin da yake ke an fahimci wannan amma to al'allama ibn arabi suka ce a al'imam muslim ya nan ya kuskure su da ake nufi ba jibiya ake nufi usul ne da kas ne da ake tsora ma tun a jahiliya kuma akwai irin masu zuwa kasuwanci da cinikayya garuruwan da ba na su ba idan haka ya sa zamanin umar dan khattab idan al-nasara al-yahud wa nasara ta yi kasuwanci a garuruwan inda an samu tsarin musulunci ya kara fadi mafahimci wannan to suna kurɗe-kurɗe su je su je suna harkar kasuwanci suna samu don haka na ta sa musu ainihin sumuni amma wanda suka zo garin madina su suna ba da kushe ma na arabi ne kan ba da ɗaya muka tabbata su ba da ɗaya muka zo to da haka idan mutum musulmi ne yana kasuwanci yana neman sana'a a gari wanda yake na musulmi shi ba zai biya wannan tsakin da ya rika goma shi ba an gane amma wanda shi ba garin su ba ne inda garin na musulmi ne shi kuma ya zama yana cin arziki ke eh, yawo ke kasuwancin ke mai arzikin da amma ga ta ya rinka ba da wannan kusho ana kusho na karɓa mana ce kuma baɗin Allah to kun ga wannan bisa idan kana duba kutubul amwali wanda malamai suka ta na hukunci irin amwali musulmi sai da cewa an dade ana akwai ne da yawa da ake amma da shi wajen tasirin mutane kawai gona ke zama ka samu kuɗin shiga da za ka yi wajen hajjiriya amma yanzu matsalan ba tax ɗin ba ne aka <laughs> yi ɗin mutanen ne sai zama to su can waɗansu yake da shi kawai su ta zama su gara wani har ma an samu wuri ma wani ya bugi jirgin ya haɗa ne ma kuma ba haka ba Allah ya kira ta ko da ka ushur a nan da Imam Tirmidhi ke cewa ke fasa da al-bidiya ko ke fasa ne da al-bidiya ba ke wannan ne na kasuwanci Allah ta'ala قال إنما الأشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين أشور الله تعالى هذا من بين ذات الله an karya tsaro ya isa ma ya bada zartan da ko bai isa masu suna ga gane maganan da ke tun da ya kasa zama a tsarin kaga har yanzu ya zama to qualified sunan ka daga cikin masu ba da zartan ne masu suna ke kula mun gani ah, sannan abu na biyu idan mun kalla kenan ana nufin dukiyar bayan ta kai wannan lokacin mana ta kai wannan shekaran ba ke to kan da ta diza misali ne ko da asirin zakka ba ta hawa kan da sai ta fi kan sai ta kai misali idan ba wasu shida ake ma zuciyar sai na ba za a yi mata zakka ba أي دحيلة أجي مجيسي أن تيسا بدأنا حتى بنسارة وزد آلة المحفالي فرسول الكبير أو لا تقول لي أي أي كن كن تفهم كيلا أي كي تقول آلة في هذا ما تقول لي في النوم تي ون ون لو كتير تفارة كين تعرف من كم أي بارو إن شاء الله في هذا أنا بتشكر أوكي كم zai dawo ya faɗa gaskiya zai ji ba ya dawo idan da fahimci cewa hila ta sa amma idan ba hila ba su a kawai bukatuwan ne kan sa a yi hakan ya nuna cewa har yanzu da zama so tebul na wadda za a karɓi da kan suka yi suka ba da jin kalu an za a yi tafi da bada neman allah ya samu zuciya a yanzu Jirgin ah, da gina ko tana nan? in ji ke fashe ne gina makaranta yanzu ba ta ne zero in ya gina makaranta sai ya samu wani abu na yanzu makarantar ta fara samun mashi da abin a lokacin da makarantar ta samar da abin da ya kai misali lokacin za a fara maganin ta shekara وكما حتى يحول عليه الحول شوف إذا ممكن لسياج ما استفاد مالا أكثر شيء عند جبن في عند عند عند أبن بيتا وأنا أبن amma asalin hukuncin gaska asulan dama in duka ya tashi karan yanzu ana magana akan manista fada kafin mutum magana kaji inda istihati ne su amma asalin dukiya dama raɗa ta sai tashi karan ba da wannan nasi amma malam mustafadin ya cika gaska. yanzu iya ɗaukar muhallin ijtihad don lura da cewa asalin dukiya sai ta a ake mata wani kenan malamin safarin shi ma sai ya cika wannan ki da yayin da tsawa ya amsa ne ya sa ki kuka yadda cewa idan wannan mutawallafin ne an al'adu ba sai ya shekar ba za wani nafi ne shi haka nan kenan wani ma zai iya shiga tunanin shi ta ɗazu da ya ce da hukumar kuma ce kalla ya gani ko da akwai abin da ya kalle shi ya kama ba muhallin istihar ba ne kuma muhallin muhallin istihar idan ilan mutuwa da istihar ne zai bayyana makaranta to kuma kun ga ga implication ɗin yaro yana makarara musamman irin kasuwancin da ake yi saɓanin irin malaman lokacin da su kasuwancin su sai lokaci wa kai amma yanzu ba ba ake magana ko ba ta ana yi aka zo ba tafan wani shi ya a turi Allahu